فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين يا da lokacin da aka iyakance na hallakar sai muka saukar musu da azabar mu ta hanyar nutsar da su a cikin kogi saboda karyatawar da suka yi ga ayoyin Allah da bijirewarsu daga abin da ayoyin suka nuna na gaskiyar da babu shakka a cikinta.